يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما باك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba كراتم أولا للتافي wannan littafi الصالحين إلى رب العالمين na babban malami a sheikh wahid abdulsalam bali al wanda muka fara jinsa a bakin malaminmu albani zariya muna roƙon allah ya karbi shahadarsa mun yi karatu da 21 yau shi da karatu na 22 a wannan littafi muna yinin asabar wacce take yinin Ah, bakwai ha? ashirin da bakwai? ashirin da na? ashirin da eh, muna yinin a ah, sha bakwai ko ga watar jama'a da lil'ula hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina alif da arba'amiya da talatin da shida kuma yinin bakwai ga watar uku march shekara ta dubu biyu da goma sha biyar miladiya mun tsaya a shafi na ɗari da hamsin da ɗaya ko yau ma a shafi na ɗari da hamsin da ɗaya za mu tashi amma a babi mai taken fadlul istighfar falalar istighfari fadlul istighfar falalar istighfari mala yace al istighfaru wa tauba tariquka ila al janna al istighfar yin istighfari wa tauba da tuba tariquka ila al janna hanyar ka ce ta zuwa aljanna yin istifari da tuba hanyar ka kuma hanyar kice ce na samun aljanna ƙwada ta'ala allah maɗaukakin sarki ya ce wallazi na izafa alufa ishatan auzalamu an fusa waɗanda idan suka aikata alfasha ko kuma suka zalunci kawunansu zakarullaha idan sun tuna da allah fastaghfaru li dhunubi sai su nemi gafaran zunubansu wa man yaghfiru dhunuba illa allah ba wanda yake gafarta zunubai sai allah walam yusirru ba sa dogewa alama fa'alu akan abin da suka aikata wa hum ya'lamun alhali suna sani wannan aya tana da sanadi sababin sauka guda uku mun fassara su a baya can ba za mu maimaita a nan ba a takaice dai kawai abin da ya nuna mana mutanen kirki su ne waɗanda idan suka saba Allah suna koma gare su nemi gafara ba za su ci gaba da sabon ba suratu ali imran aya ta 135 a suratu nur aya ta goma zuwa ta sha biyu قال تعالى ألا فقلت استغفروا ربكم فقلت ني النبي نوح ناتشي ومتانينا استغفروا ربكم كنيمي غافر أبنجدكم innahu kana ghaffar lalle shi Allah mai yawan gafara ne mai yawan gafartawa ne yursilis samaa zai saukar da ruwan sama sai ce sama amma yana nufin ruwan sama alaikum akan ku midrara ganga ganga ko marka marka wa yumdidukum zai yalwace ku bi amwalin da dukiyoyi wa banina da 'ya'ya wa yaj'al lakum jannatin kuma ya sanya muku gonakai wa yaj'al lakum anhara kuma ya sanya muku korama al-istighfar yanqudh istighfari yan uwa yana shafe zunubai eh, yana shafe zunubai mala yake rawa turmuzi wa qala hasanun qarib turmuzi ya rawato hadisi ko hadisi ne mai kyau kuma qaribi an su bin malikin qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqul anas yace ji manzan Allah yana cewa qala allah tabaaraka wa ta'ala Allah mai albarka wanda albarkarsa ya yawaita ko madaukakin sarki ya ce yabna adam wani hadisul gudu su ke ko ya kai dan adam innaka ma da'autani wa ne. ya kai dan adam innaka ma ne. kai muddin ka ke ni wa ne kuma ka kaunace ni Allah ce idan ka roƙe ni ɗaya kenan kuma na biyu ka ƙaunace ni gafartu laka na yafe maka alama ka na fika ga abin da ya kasance a cikinka na zunubi wala bali ban damu ba yabna adam ya kai dan adam lau balaghat dhunubuka da zunubanka sun kai ananas sama'i sasannin sama ananas sama wanda lana daya a sahab ga jimare da laifinka ya kai abin da yake zama sasannin sama tsakanin sama da ƙasa kaga ga jimare da laifinka ya kai haka sai yake cewa san masar fatali sannan ka nemi gafara ta gafartu laka na yafe maka wala ubadi ko a falana bai dame ni ba yabna ada ya kai dan adam innaka law ataita ni kai da zaka zo min ka mutu ka zo min bi qurabil ard bi qurabil ard da abin da ya kusanci ka kasa qurabul ard abin da ya kusan cika kasa na zunubi hadaya na zunubi sun malakita ne sanan ka adu da ni la tushriku bi shay'an baka hada ni da kowa ba baka yi shirka ba ni kadai ni kadai ka ka kira ni eh, ni kadai ka bautawa amma kana da shirka kana da zunubai ba shirka ba la ta duka bi qurabi ha mafira zan zo maka da gafara kamar girmanta wani hadisi ne na 3540 a sunan turu wannan hadisi yana nuna mana hadarin shirka wanda ya mutu yana shirka zai tafi wuta don Allah ya ce innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi al-janna wa ma'wahu an-nar wa ma liz-zalimin min ansar wanda ya shirka Allah ya haramtar masu aljanna ko makomar sa wutar jahannama azzalimai ba su da mataimaka wannan kenan sanai ta inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha ba ma mai wani ya ce to ya zai da قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تنقلوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا كونا آية يقولون ألا أنا To ya جميعا ba ya باية غافة الشكر wannan ayar yana nufin duk zunubin da ka yi a duniya gaba daya Allah yana wa ko da akwai shirka a ciki muddin ka ce Allah ka yafe mu ka tuba da sauran ragowa a rayuwarka Allah zai yafe maka ai sahabban annabi ai da yawa mushrikai ne masu bautan gunki suka tuba Allah ya yafe saboda haka ina lafiyar mabar jami'an kowane zunubi ko da da shirka ne ba ma bautan gunki ba shi yake gyaran gunkin kai ba ma abu na ba shi ya mai da kansa ma a bauta mishi sai tuba Allah zai yafe inna la yaghfiru dhunuba jami'an kina liman taba za mu gane haka din cikin fadin Allah suratul furqan da yake fadan sifofin bayansa na kware shi da sai ta wallazina la yad'una ma'allahi ilahan akhar suna wanda ba sa shirka وبعضهم بعض هذا على دون والذين لا يدون ما لا يدان آخر ولا يسلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون سيرقبوا شركة آه، شركة ساتا زنا سيت ومن يفعل ذلك وان دي ايكا ستيجكم اكنا يلقى عقاما زي حدد من يمن ينزل يضاعف له العذاب يوم القيامة za a ninninka masa azaba ranar kiyama wa ya khaludu fihi muhada zai dawoma cikin wulakance sai ce illa man taba a shi wannan ya nuna maka mai shirka ma ya tuba Allah zai har ma ya ce fa ulaika yubaddilu Allahu sayi'atihim hasana saboda haka idan ka ji an ce yana lalaye turu an shirka bi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha da innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi janna wannan yana magana ne ga wanda yana shirka bai bari ba har ya mutu amma in ya mutu da zunubi duk yawansa in ba shirka Allah yana iya yafe masa wai kurma duna zalika liman yasha da mutu yana shirka amma shirkar da yake nan bisa jahilci kuna ji ko ba sakaci da na neman ilimi ba bai samu neman ilimi ba wurin neman ilimi ba kan sa ne abu jahilci yana zama uzuri ya Allah ban san kaza bane na saba maka sai a duba shin akwai hanyar da za ka kawar da wakanka jahilcin ka gibi ka nemi ilimi in akwai sai ka ki neman ilimi to jahilcin ka ba zai karbe ka wajen Allah a kiyama ba ina fata an gane eh ya Allah Allah zai ce ba kai sallah mai kyau ya Allah iya iyawa ta kenan da Allah ce to don me baka je ka ne koya ba amma ya zanto yana jahilcin kuma ba shi da hanyar samun sani to wannan jahilcin sai ya zama masa uzuri shi yasa idan mutum ya yi shirka yan uwa bai san wannan shirka ba ne ya ce to shi kenan ba shi da laifi ina ba ta gane bai san wannan shirka ba ya ɗauka abu mai kyau ne don irin malaman da ya samu a lokacin da a wurin shi yasa mai yiwa wani shekara goma ashirin talatin ba ya ɗaura laya ko ya ɗaura guru ko ko gwargwadon gane da yake ya ɗaura guru ko laya sai zama shi da laifi kai ko yau in kai sai ka fada wuta a ɗari don kaga shekaru kamar talatin arba'in da suka wuce da awar-suna ma babu ita duk da akwai lokaci akwai sugomi suna kokari amma a ce suna ta samu karfi da tun daga lokacin da shan ismaila duk da kafa kungiyar izala kuma da ta fito abin da ta yi a karfi da yaji a lokacin shi ne shirka da bidiya to kaga wayancan lokutan can za ga malaman ɗariƙa ne da sufaye su suke bin garuka suke bawa kiristocin musulunci Ka kaga wani ya ga ko laya ya ga da ayin qur'ani yake da sai doka babu ne ina fata an gane sai doka Allah ne ya ci ai saboda haka wannan sai ai masa uzuri shi Allah ba zai kama su da laifin shirka ba za ku akwai yin a cikin sa innakum qaumun tajhalun ina fata an gane saboda kada wani ya ce babana ya daura ni ba sai na daura inda wani ya rawa ya samu kuɗi wani duka zai sha wani ba ma shi yasa in ka zo wa'azi kar ka ce to iyayen kama da suka daura guru da ra'ayar suna wuta a'a menene wayewar su na addini a lokacin to annabi ce nan gaba ma ga ita tashi alkiyama za a zo a zo wata zamani ma ilimin ya kasa za ga da tsukufa inda annabi yana gaya wa 'ya'yansa da jikokinsa ina cewa kai a da lokacin da muna kanana muna tare da kakanninmu suna ce mana wani abu ba sunansa sallah sunansa azumi da haji da zakka amma su ma a lokacin suna gaya mana ba su ma sun manta yaya ake yi ba su samu wannan ilimin ba ina ba ta gane sai annabi ya kawai sun ce to ya Allah mun yi imani da sallah da zarka da azumi da hajji amma ba sai da ake ba mun yi imani annabi ya to su ne mu'minan lokacin to gagi sai yasa abu yana tafiya daidai da ilimin da mutane suke ci shi yasa kada wani yau kawai zai turmi ke ce ƙarya ne duk yau wanda ya ce bai san tauhidi ba ƙarya ne sai a ce a sahaba bi suna tafiya karanta kitabun tauhid mana na shek abdul wahab suna tafiya sai suka zo wani gari akwai wani gunkin kafiran gari in za tafi yaki sai a zo a kwantar da takobi a kai ya an tafi za a yi nasara sai sahaba sunan wannan gunkin zatu anwar سيصابتك يا رسول الله اجعل لنا ذات انوات كما لهم ذات انوات يا النبي هما كمان ذات انوات يد السماء سكيدا <laughs> ذات انوات وانا صحابي با انا صحابي فا صحابي انت ام جاي من جد وكي طب انا كرت ازول شير كارون قليلا كي وكاري اغابا توهيدي بريك اشتري جاهدي يا ذا النبي لدى صحابان صحابان suka ce su ba yi musu gunki na samu sa'a karka ce ga wasu adam suna zuwa boka buwanin boka an dade ana a kan boka to wani da aka yi wa wazi kan boka a shekaru goma ashirin da su ne yanzu yanzu wai da aka yi zamanin tatsine da su dukkan su ne aka yi zamanin boko haram yanzu da su da su ne aiza wai da aka yi zamanin tatsine da su suna ganin wani abun nan da na sai baya sun san girman fitina har dan tatsine ma yana tsoron wannan matsalar boko haram ya san girman fitina to ka saboda haka kowane lokaci wasu na tasowa kaga wani sai da sabuntawa boka yi kona canza salon bayyana to kaga yanzu boka zai fito da rigar malanta ne sai da yana cewa malam amma boka ne ba kawai sai a ce malam kawai an rena mutane wayo sai a ce malam sai ga su da carbi kamar 'ya'yan aduwa sai maka wasu abu a bayyane ka ɗauka allah yake ambato a zuciya ku ba sai riga furta kalmar kafirci to kaga da tsabin ya haram rasu aka sanya mana da zato anwar yadda suke da zato anwar to bai ce kai ku kafirai ne da gutu ba sai annabi ce inna ku qaumun tajhalu ko mutane da masu jahilci yadda mutane annabi Musa suka haka a annabi Musa ne ba yan gaban goshinsa ne gaba da gaba ya ba su karatu amma da ya tafi mitatin Allah sai suka rigi dan maraki suka shiga bauta ba wai zuwa anna Musa 40 lailatu ثم اتخذتم العجل a fauna وانتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون سوره البقره in ka je suratu taha kuma Allah ce wa ma a'jalaka an qawmika ya Musa qala hum ulai ala athari wa ajiltu ilayka rabbi litarda qala fa inna qad fatanna qawmaka qawmaka min ba'dika wa adallahum as-samiri فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قومي yace ya ku mutane na alam ya idu kum rabbukum wa alal Allah bai ku alƙawari ne ke ba a gaban ku fa ya halaka da fir'auna da mutanensa tauhidi bai shige cikin ku ba alam ya idu kum rabbukum wa alana ikon Allah a fazala alaikum al'adu har lokaci ya yi tsawo kenan ba kwana da ko a kwana arba'in na har kun zama mushrike to rasu annabi ya shekara dubu da dawa a fazala alaikum al'adu am aradtum an yahilla alaykum ghadabun min rabbikum fa akhlaftum maw'idi qalu ma akhlafna maw'idaka bi ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري annabi musa ya kira samiri yanzu wanda ba shi ɗalibi annabi musa ne ba samirin ya mai shi ya kirkiro dagutu sai ka kai ba ma kan duka ya samiri me ga ka sai ta kabatu bi malam eh, basurtu bi malam Ba fa qabaltu qablatan min athari rasul fa nabastuha fa kadhalika sawwalan li nafsi kaga ana aka samu shirka a lokacin saboda haka shirka ko da yaushe kwansa yana nan yana genge shi kansa kuma yana iya zuwa da salo kala-kala salo daban-daban saboda haka wannan kiran sai hadisin gaba rawa مسلم عن ابي ذر عن النبي فيما ma rawa الله تبارك وتعالى شما ta'ala حديث ma wannan hadisul mai kudus dama hadisul kudusi a arba'un hadis guda biyu ne arba'un hadis na ya kawo a jere sai dai wannan me wanda muka karanta ya bin adai na kama da autari to shi da hadisin shi a arba'un hadisi wannan ko na gaba wanda zamu karanta ya ibadi ne haramta zulma ala nafsi shi da hadisi na 24 a arba'un hadisi rawa muslim an abi zarrin kaga a arba arba'una hadis an abi zarrin al-ghifari an nabi sallallahu alaihi wasallama fi ma rawa anillahi daga abinda annabi ya ruwaito daga Allah Allah ma tabaraka wanda albarkarsa ya yawaitu wa ta'ala kuma ya daukaka أنه قال الله يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستحجوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستقصوني أقصكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا wala yalumanna illa nafsa wannan shine hadisi na 2577 a sahihu muslim irin wannan hadisin ya zo irinsa a ma'ana amma ya bambanta da shi a lafazi a sunan ibn mata lambar hadisi dubu hudu da dari biyu da hamsin da bakwai kuma ya maimaitu irinsa a sunan turmusi lafar hadisi dubu uku da ɗari biyar da arba'in da bakwai ga yadda lafazinsu ya zo an abi zarrin kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inna allah tabaraka wa ta'ala ya kulu ya ibadi kullukum muzmibun illa man a afaitu فسلوني المغفرة فأغفر لكم ومن علم منكم أني ذو قدرة على المغفرة فاستغفرني بقدرتي غفرت له وكلكم ضال كنوت من إنك تؤذون بالليل كنا وكلكم ضال إلا من هديت فسلوني الهدى أهدكم وكلكم فقير إلا من أغنيت fasaluni arzuqukum walau anna hayyakum wa maitakum wa awwalakum wa akhirakum wa radabakum wa yabisakum hada dan da kuke istama'u fa kanu ala qalbi atqa عبد من عبادي لم يزد في ملكي جناح بعوضة يعني هذا عرف فكر ظروف ولو اجتمعوا فكانوا على قلب أشكى عبد من عبادي لم ينقص من ملكي جناح بعوضة ولو أن حيكم وميتكم وأولكم وآخركم ورقبكم ويابسكم اجتمعوا فسأل كل سائل منهم ما بلغت أمنيته ma na kasa min mulki illa kama lau anna ahadakum marra bi shafati al-bahri fa ghamasa fiha ibratan thumma naza'aha zalika bi anni jawadun majid ata'i kalam idza aradtu shay'an fa inna ma aqulu lahu kun fayakun to kaga lafazin sa a sunan ibn da sunan turmuzi to sai mu zo kan wannan hadisin kai tsaye mu dubi ma'anonin da yake cikinsa hadisin da ya da buga karanta an samu ne daga abu zarri da gifari allah ya kara masa yarda ya ce manzo allah sallallahu alaihi sallama cikin abin da yake ruwaitowa kai tsaye daga bakin allah mai girma da ɗaukaka wannan maganar allah ne allah sai ya yi kira yace ya ibadi ya ku bayina inni haramtu zulma ala nafsi ni Allah na haramtar wa kaina zalunci waja'altuhu bainakum muharraman na sanya shi tsakaninku abun haramtarwa ne fala ta zalimu kada ku yi zalunci to kun ga wannan idan ka koma akwai irinsa a ƙur'ani amma ƙur'ani korewa allah yi wa kansa a ya haramtar wa kansa القرآن ƙur'ani وما ربك بظلام ma إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تكن مثقال حبة من خردل أتى بها أتينا بها سنقول إن الله لا يظلم الناس شيئا هذا الله باية ذلك سنقول ومن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا in kai imani karka ji tsoron za a rage maka ladanka haka ne ya nuna Allah baya zalunci to anan sai Allah ce ya ku bayina ni Allah na haramtar wa na zalunci malamai suka ce to wani abin zai daure maka kai domin tun lokacin da ka ji ana kafa doka to akwai wanda ake kafa wa dokan akwai mai kafa dokan wanda ya kafa maka dokan in ka kiyaye ba zai dau mataki a kanka kamar mace ne mijinta zai ce kada ki fita kaga ya kafa mata doka ko ba gaba to sannan kuma to yaya Allah zai haramtar wa kansa zalunci shi ma kenan in ya karya wannan doka kun mai ladarta da shi ni da kai in mun karya zai ladarta da mu to shi ya zai haramtar wa kansa in ya zalunci akwai mai ladarta da shi ka tabbas ba mai ladarta da shi sai dai me ake nufi da ma'ana sai ka ce ma'anar da ake nufi ma'ana kana iya ba ka fuskar fuskar farko shi ne abin da nawo ya faɗa shafin musu karkashi wannan hadisi ma'ana asalin a taharim a larabci an gane taharim a larabci yana iya ɗaukar takdis tsarkakewa ya zaga ko a baburance da ce wani ginifila suka zaya kai gaba da ta haram haram <laughs> ko ba gaba ne Ka gada ya kira haramu amma me yake nufi bai ma danganta da wannan magana ba ya tsarkake kansa daga faɗin wannan magana saboda haka in haram haramtu zulma ala nafsi kenan inni taqaddastu ala zulmi Allah yana nufin na tsarkaka daga zalunci na wanku ina ba ta gane daga zalunci saboda haka kenan amma ya zo da wannan sigar sai ka ce eh, sai mu ce kenan tsarin mu namu sai mu ce duk abin da Allah ya fara ta kansa to a doka yana da karfi ko da salatiya ya fara da kansa inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna ala nabi kaga ga gangaro ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalimu kada ku yi zalunci da da yace inni haramtu zulma ala nafsi sai shiru yayi amma sai ta wa ja'altuhu bainakum muharraman da ma bai ce wa ja'altuhu bainakum muharraman ba sai ce da bai ma ce na haramtu zulma ala nafsi sai ce ya ibadi ja'altu zulma bainakum muharraman yayi da ma bai faɗi min nan bai ce fala ta zalamu ya yi amma sai allah ya hana zalunci a siga uku ya haramta da zalunci a siga uku sano uku na farko inni haramtu zulma ya tsarkaku daga zalunci wa kansa sai na biyu wajen altuhu bai na kun muharramar na sanya tsakanin haramu ne sai na uku fala ta zalamu. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه عليم شديد wani yana nuna mana girman zalunci shi yasa ga irin manyan shugabanni na Najeriya da wayanda suka rike mukamai masu gwabi a gwamnati sai ka ga lafiya ba sa gama rayuwarsu lafiya sun saci dukiyoyin talakawa kaza kaza kaza kaza can arziki ya taru sai jinya ya zo madadin su mutu su bar wa magada ma sai duk likitoci su cinye kudin a waje yan kowa nan na zabga wani nan na zabga yanzu ka duba tsofaffin shugabannin kasar najeriya ka dubi su aibibi duk ba shi lafiya ne amma dubi buhari ma shekara zanawa ɗaya eh? to ka duba saba'in da amma kana kallon sa kasan iya laushi jonathan zai zube wanda yake shekara hamsin <laughs> ya zada suka ce wani ba shi da lafiya sai aka ce to eh, eh, ya zo su gwada gudu da shi da abin da zai saboda haka ce haramun ya ibadi ya ku bayi na ko ba ka ba ya ibadi ya ku bayi na kullukun bollun ko dukkan ku me batattu ne illa man hadaitu sai wanda na me na shiryar da shi da Allah fastahaduni ku nemi shiryarwa da ahadikum zai shiryar kullukum dhalun dukkan ku batattu ne wannan jumlar idan ka duba zai daure maka kai dukkan ku batattu ne sai wanda na shirya wani ya nuna karan farko dan adam akan me yake ko da yanzu na kan shirya karan farko akan me yake a kan bata wannan ya nuna kenan karan farko akan bata Allah ya faɗi irin wannan maganar ga annabi Yusuf eh, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zai iya muku misali da wurare kaɗan a Qur'ani na farko a suratu Yusuf nahnu naqussu alayka ahsana al-qasas bima awhayna ilayka hadha al-quran wa in kunta min qablihi kai annabi ka ta ga mu ga tare annabi yusuf nabi al-gafirin kana cikin gafalallu sannan ko Allah ya faɗi matan a balo-balo wa annabi a suratul duha wa wajadaka dallan fahada ya same ka batacce ya shirya da kuma ita kai ma kunta tadri mal kitab wala al iman da ma ka san me da yi imani kenan wannan ayar da wannan hadisin kullum dalu yana nuna asalin dan adam menene batacce ne amma kuma in ka zauna kan wannan ma'anar to sai ka ga wayannan nasosin suna fito na fito da wani hadisi sahihi wanda imamu bukhari ya kawo sahih bukhari hadisi na dubu da ɗari uku da tamanin da biyar a bukhari hadisi abi huraira manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu mauludin yuladu alal fitra <laughs> <laughs> kowane jariri ana haifansa a kan shirya fitratan lahin latifar farata kaga kowanne ya zo da shirya nan kuma yake kullukun bolin sai mu ce duk za a tattaro nan dalilan kullum mauludin yi wadda alal fitra a gidan jonathan aka haife ka gidan obama duk inda aka haife jariri musulmi ne an gane ko to bayan ya zo ya dan taso sai aka samu da cross ka ya zama kullugun ka ga wayannan sahabbai da Allah ya zo ya same su da sahabban nan kai da suka taso tare da annabi ai kafin zuwan annabi da suna bautan gunki ka suna kan mata suna shan giya suna kamata duk da shi annabi kafin bai bauta gungi ba bai yi kaza ba amma lokacin yana sallah ai babu sallah lokacin kaza kenan ah, kullukum balun ana nufin ba'dal miladi wal bulugh bayan an haifi mutum ya balaga to ya shiga balun iya ya gansa kan ya ga kansa kan shirya ba iyawarsa bane Allah ne shirye da shi saboda kada ka ga kafiri sai ka rika jinka a makalin dabbobi ko ai mun hayo haba mai ne a kai ma ka gode wa Allah ka gode wa Allah sannan ko don wani ya wani ya shirye don wa'azinka kar ka doka don wa'azinka ne Allah ne shirye da shi don da wa'azi ne ke shirya da mutum ai duk wa'anda suka ji wa'azozin annabi za su musulunta tun da annabi ya fi kowa iya wa'azi abu jahal ya ji wa'azin annabi abu lahab ya ji wa'azin annabi har yana ji ana tabbar ya da mai yarda duk iya tafsiri mai tafsiri bai kai annabi ba duk kwarewar malamin darul ladin bai kai annabi ba don annabi shine manuwal din gaba daya kaga ma ka dubi annabi nuhu kafiri a gidansa ɗansa da matarsa dubi annabi lut matarsa kafara dubi annabi sallallahu alaihi wasallam baffanninsa sai da aka samu yan wuta a baffanninsa ga baffansa da ma ga baffantaka ga mugunta ko ga kafirci abu lahab tabbaje da abi lahab wata qur'ani ya buga sunansa a cikin yan wuta shi ya sha nono ya bar wa baban annabi ya sha aka ce a wuta kuma ranar da aka haifi annabi mai shiga haifi annabi babansa baya raye suwai batul aslamiya baiwar abu lahab ce ta zo ta ce albishir na sai ce goro sai ta ce matar dan uwanka ta sauka lafiya ta samu ɗanta namiji abu lahab don murna sai ce gije na yan taki shi sa yana kabari kowane ranar da litinin ana sauƙaƙa masa azabar kabari yadda hadisi ya zo cikin bukhari da yantawa da ya na wannan baiwa to ga muhalli shahid dan wuta ne aka buga shi a qur'ani har da matarsa jinin annabi ne ko ya ji wa'azin annabi har ma ya nuna shi da yaza tabbat laka ya muhammad bai nuna nan da yaza ba ali hada jama'atana Allah ya sauka da ya da abin lahab sannan ko ga abu dalib bafa annabi ne ko ya taimaka annabi annabi ya masa wa'azi ya ce kada da gaskiya ya muhammad da sai na ali dan sai zo ce baba zan musulunta sai ce wallahi ka musulunta ka bi muhammadu akan gaskiya ke mutumin kirki amma shi ne musulunta yadda in ana wa'azi da yan agaji yan isba yan jama'a sun da an ji ana tsaron wajen wa'azi shine yana cikin yan agajin annabi idan annabi zai wa'azi abu talib zai je zauna da kwari da bakarsa da koma sai ga ɗan iskan da zai zo ya ce kariya ne amma annabi ya yi wa'azi ya yi masa wa'azi kuma ya roƙi Allah ya musulunci kai hatta ma da mutuwa ya zo masa annabi ya je zai ba sa amsa yana cewa ya ammu qul la ilaha illallah kalima wa hajja laka bi hajja sai karba sai Allah ya tsaka masa innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha ka dubi abu huraira ya zai ce ya rasu lalla mahaifiyata na yi mata wazi na mata wazi ta musulunta sai ta riga zage ya annabi mata addu'a ta rufe da kanu ya Allah ka shirya da maman, Abu Huraira kuma ka sanya ta da ɗanta masu farin jini ne wajen bayan Allah na fari sai ta koma gida sai ya je sai ta rama masa na wanka tana fitowa daga wurin wanka sai ta shaɗu Allah ilaha illallah wa shaɗu annan wanda rasula don ka sani ashe ba annabi ba ne. Allah ne ya karba walakin Allah ya liman sha sai ya karbi musuluntar maman Abu Huraira a bakin annabi ya yi karban musuluntar Abu Talib a a bakin sai na abubakar da ya ce ni abubakar mahaifina ina ganin da abu ɗalibi ya musulunta mahaifina zama kafiri ya fi min daɗi don shi ne wanda rashin musulunta sai fi damu a daga kuma muna samun da zai faranta wa kaga shi da kullukun zalim illa man halittu. yanzu ka je can saudiya sai ga wanda kafiri ka je cikin makka sai ga wani musulmi yana da shekara hamsin bai taba hajji ba ana hajji na ɗan zuƙar su sa ga wani a najeriya ya tara kudi kusan miliyan da ya biya ya tafi kullukun balin illa man halittu yanzu ko karatu nan da muke nawa ne wanda a kusa ake a layi ma ba za a zo ba ga wasu daga sun gaisa tsaron ƙauyuka masu fito to kaga wannan ma'ana gamdatakar ne daga wajen Allah Allah ne ke girma akwai wanda annabi fama da su ba annabi yana rayu sun yi musulunta bayan rasu annabi da suka musulunta kada sani shirya daga wajen Allah kullukum dalil dukkan ku batattu ne illa man hadaituhu sai wanda na shiryar da shi fasahaduni ku nemi shiryarwa ta a hajjibin shirye da ku har kai da yanzu kana kan shirye ma za ka riga roƙon Allah ya ka mutu a kaka

akrama kallah kai ma alhamdulillah don kuna kuna buga da malam Hussein ne <laughs> ko kana bayarwa amma nawa ne wanda zaka ku yi sunna da shi shekarun ba daga baya ma ya tsaya watsar ya fasa an fasa sunna <laughs> to kaga wala ne illa wa antum muslimun abuta kai da shi na abu mai wuya shi da abu ya wuya shi da kullukun zalu illa mana duni a hadin ku nemi shirye da wata zan shirye da ku annabi ran yawa baban sa wa'azi ba ya abati lima ta'budu ma la yasma ya abati ne ka ja'ani min al-ilm ya abati la ta'budu shay'a a suratu maryam amma karshe mai a ragi wani an ta an ala ta yamma da dutse aka rabu la illan santai la arju mataka wato ne maliya. za a nuna maka shiriyar nan da kake kai ka gode wa Allah kuma ka roƙe shi ka mutu a kai duk wanda ya musulunta ko ya gane suna don da a warka karka ta kai ka shiryar da shi walakin na laye da mace don hala su kai da masu ka bada ka saki hannu yanzu uh, uh, muhammad yusuf ba da ali suna ba ne shi'a sai shiri ya zama ali suna sai sake bata ya zama kawari to ga ka kamar su rayuwar gumi an daure an bauta wa Allah ai da awar sunnar a mutu a kai ka dubi kamar su shan Ismaila Idris ba su canza akidar ba duk da kowa ba za a rasa kurakurai ba amma alkhairi ana sai fi sharri yawa ka duba kamar su malam Ja'far su Albani ire-iren malaman sunan nan ga su sha abaji har zuwa mutuwar su ma baddalu tabbila ta kaga ka roƙi Allah ka tabbata kai din ma wannan babba ai da na yi mana misali a karatu mu na tashar kafin yadda muke karatu da ku anan tun lokacin ba wannan masallacin ba ma masallacin mu yi wani rufan zana anan muna karatu da ɗalibai da yawa wanda ɗaliban nan suna mutuwar son muna mutuwar son su wani ma zai nemi aure ka je kai masa jagora wani ya maka alkhairi wani ka ba shi alkhairi a cikin su mako wanda har zakka ya bani akwai wanda na yi musu alkhairi da yawa amma fitar da awar muhammad yusuf sai zo ya gwada kawai ɗalibanmu ne mu malaman su ne sai ce su gaya mana dago ka duba ba haka aka yi kaga wannan da'awar mu ne ne da ita mu ne ne da ita don suna ɗan lokacin a shekarun baya can ba a sama wani abu zai zo ba a yi ga sunan duk ba su da lokacin da za mu je mu yi raddi wa khawarij lokacin muhammad yusuf ya shiga mubi nan da na kai man waya muka tafi da muka kama hanyar mobi mota biyu muka tafi da shi ɗayan motar akwai wani ana ce masa mujahid fiye wata shi yake jan ɗayan motar ɗayan motar kwata miliyan da yake ja wani ana ce masa kwata miliyan muka cika bayan motar nan da littafin al'ilmu muka je muka zuba wa'azi muka zuba wa'azi kowannensu su ne direbobin mu ba suka ji daɗi wannan har ma suka yi tarar kyautar da littattafan su wayan garin a je a karanta a san hawa da kariyar har da muna dawa ma ɗaya daga cikin su ya asire da mota. to amma abu mamaki sai ku sai wani abu ya zai ɗebe su to kai ma ba baka fi karfin wasu a gidan su zo su ɗebe ka ba ka gode wa Allah na ɗaya sa kuma na biyu ka daina ɗauka addini yayi ka dandana. shi ne zaɓi ne ke faruwa yanzu yanzu ai mutane sun gane kawai sai mutum ya buɗe sabon makaranta sai ya ɗibi dalibai eh. ɗin Dalibin nan yana zuwa makaranta ba sai da an buɗe wata sabon eh, makaranta ɗi eh. wani ba yayin sa ake ba a wannan ba a wannan addini da haushe ne ba a canzuwa wani ilimi ne zaka ce na da'awa na addini duk malaman baya daga zamani annabi har zuwa yau ba su faɗa ba kai yau Allah zai baka zo da sabo Kankan wani akwai ƙarya ciki akwai ƙarya ciki ko da za ka daga ka ɗauko daga farkon da'awar izala zuwa yanzu an zo an samu rabuwa a cikin ta kaza amma har yanzu da rabuwar da aka samu baka ji an shar'anta wani abin da babu shi ba ko ba gaba duk da awar ake yi saboda haka ba yadda za a yace kowa yau sabo fil mutum zai zai fitar maka da wata batawa. kawai ka zo ka ce to duk malaman jan jahilai ne kaza to malam jafar da yau ya mutu ya fata sai rika ji ce Allah ji rai amma me muhammad yusuf ya kyankyasa irinsa da irin su shekau ya kyankyasa a cikin wayan da ya kyankyasa akwai wanda ya kashe ubansa, akwai wanda ya kashe uwansu akwai wanda ya kashe wani a masallaci akwai wanda kaza kaza saboda haka kaga tabbatuwa akan shirin shi ne ba ko kar ka ɗauki addini sabon yayi kuma wannan wa'azi ne nan gaba in wani ya zo da sabon aƙida gari sai a kira shi gaban sarki a tara malaman gari a zauna da shi yawwa idan ya fi su gaskiya ga dalili sai a dawo kanta sai a ce ci gaba da dawowar shi in karya ne sai a ce to ya rufe bakin shi ya sake fit sai a harbe shi suna da shi tun kafin zai tara can in yana da dalili dai takarwa babu sa ce to a yi masa wani ya kara sai a batar da shi shi ta irin wani iskanci baya saudiya ne da daga ji a yaman a yi na amma saudiya ko yau kai malami ne aka ga take-taken ka akwai hawa ta cikin ka nan da nan za a garma iska mai ka gidan yari su ba ka wasa da irin wannan matsalar ne don a can garin annabi ya yi bayani illar kawari da su gane kawai malami yana shi zai ga su ne sai sha fama da kudubar ba zai yi tafsirin qur'ani ba sai malami fiqhu daban malami hadisi daban malami tafsiri daban masu ba da fatawar ma daban <laughs> a saudiya da zaran ka zo da wani bata wanda malamai su fara ganin ka haka ta gaya wa goma ta ja boye ka wani ma har ka mutu ba za su sani ba wani lokaci kuma sai ga wasu je suna ta tsire tsire ita da ta daure malami ai ta san me yasa ta daure shi. kamar da malami ba barna ne ba wannan mamu yusuf da shekaru ba da sunan malam da suka zo suka barna ba ana kabbara ana jan aya saboda kada ka taba ɗauka malami masu wallahi sai kai kai baro kullukum dalil illa man hadaytuhu fasaduni ahdikum ya ibadi kullukum ja'iun ya ku bayina dukkan kuma yin wata saboda kada mutum ya ce shine noma shine sarkin noma wallahi mai wace ne kai kai ne bilgin kai mai wace ne kullukum ja'iun dukkan kuma yin wata ne illa man aqamtu sai wanda da ciyar da shi fastal imuni ku nemi ciyarwa ta ku nemi ku ciyar da dole mana ka gane dukkan wani wata nawa ne wanda ba shi da abincin da zai ci a gidansa zai kwana da yunwa nawa ne wanda an ci da daddare babu na safe ko an ci da safe babu na rana a kullukum jari nawa ne wanda ga kudin kamar ya kashe shi amma ba lafiya duk abu ne ya sa baki zai amma kaga jari ne ya zo ga kudin garin hu amma ba zai ciwo Allah ya hana lafiyar da za ci wannan abu in ya shiga baki ma ya harar ga abincin ba zai ciwo ba an ga sa masa ruwa kai karshe ma a nemi jijiyar da za a sa ruwan babu shi ne kullum jami'in ga kudin amma akwai balsa cutar yunwa gaba daya kullukum jariwa ga kudin ga lafiyar jiki amma yana cikin tashi hankali ransa ya ɓaci wani abu bakin ciki ya faru masa ya kasa cin tuwa kullukum jayo tun da bakin ciki ma bala'i ne sai na ali ya ce dutse yana cikin halitta mafi karfi amma karfe ya fi dutse don karfe yana fasa mai dutse karfe yana da karfi amma wuta ya fi sa don wuta yana narka mai karfe yace wuta yana da karfi amma ruwa ya fi sa don ruwa yana kashe wuta ruwa yana da karfi amma hadari ya fi shi don hadari shi ne ledan da yake kunshe da ruwa da ga ruwan ga hadarin ruwan a ledan <laughs> wannan ledan ba zai bude ko ɗin ɗaya ba wani lokacin sai ga har yawa sai sai ta hadari yana da karfi sai dai iska ya fi zaka don iska na yake kada hadari iska yana da karfi sai dai dan adam ya fi iska da su don in ba wai Allah ya turo iska da biyu ba irin yadda ya turo wa adawa ka taba jin iska a haka kawai guguwa ya dauke dan adam daga ja kwashe kan daki amma ya tafi da jariri dan adam ko jariri ne ya fi iska gare shi sai in Allah ya ɗauke shi da ka wa adawa ko samu da su gabi ya taba sannan ko shi ko dan adam barci ya bisa karfi duk karfin sa barci ya zubar da shi da ya je fara yanzu zai kuke mutane to in ya je yana barci kamar ba shi ba yana gurgur sai zama ina yake shi ko barcin nan ya fi komai karfi don zai tayar da dan da sai dai shi ma barcin akwai abu da ya fi shi bakin ciki idan kana cikin bakin ciki da tashi hankali barci zai to bakin ciki ya fi komai ba abin da ke da sai ta ga Allah yake kore wa 'yan aljanna bakin ciki fala khawfun alaihim wala hum yahzanun yana kore musu tsoro da bakin ciki ba ya ma kore musu azabar sai dai kore musu tsoro da bakin ciki don shi kadai ya ishe ka bala'i kaga ga abincin bakin ciki sai ana ka ci kullukum ja'i'un illa man at'amtu fastabiru ku nemi ciyarwa ku in kun ciyar da ku ka roki Allah ciyarwa in kana noma ka roke shi ya baka amfani mai yawa sannan in kana kasuwanci ka roke shi ya buɗa maka don ka sayi abinci sannan kuma ka rika roƙonsa ya baka lafiyar da za ka ci abinci da shi shi ne duka yana cikin fastar imonida ku nemi ciyarwa ta uɗin ku ciyar da ku ya ibadi ya ku bayina kullukum arin dukkan ku tsararu ne illa man ka sauto sai wanda na tufatar da shi fastar su ne ku nemi tufatar wa ta su absolut tufatar da ku dukkan ku tsirara ne don kowa an haife tsirara kowa an haife tsirara sai wanda Allah ya tufatar da shi sai Allah ya kula miki tufatarwa ta zan tufatar da tufa abu ne mai muhimmanci yana nuna cewa ka nemi tufa ta hanyar halal Allah zai baka sanin wa tufafin nan in Allah ya saba kana sa zai bani tunda annabi adam da hawa faɗa fi ga yaksu fani alaihi mamin wa rikin jana suna cin itace tufafin jikin su ba fadi duk rigar da za su sa na aljanna in sun doga ya sa a kansa sai jiwayen ya zube kasa in ya ɗauko wando yana sawa sai biya mata ita ma hawa ta ɗau zane za ta ɗaura haka ta fadin jikinsu su bewa ke a ce suka sa riga ya zauna jikin ka gode wa Allah za a ɗaya da hawa sun sa yana faduwa a jikinsu suka shiga ɗiban ganye suna da rufe tsiraicinsu شيخ كان يرفع درجة الطرش يريكي ما حبان كده يزبه إذا ما تريكي وطفك يخصفان عليهما من ورك الجنة فعصى آدم ربه فغر إن الله يسوع يمسك ساد قاري لجفا دو وندو كذو كان تفيع معنا قنينك سرارة باعة قنين ولا يعلى يسوع زي ما قال شيرا دكة مصرارة في ودن اسمع ترش كنا يمتفاتر وادا ذات فاتر in wani za ka yi gashi nan akwatin a cike wani set na kayansa ya kai ɗari amma yanzu ya yi paralyze yana zube ga kuɗi ya yi paralyze ga jibajibansa a gida amma gashi yana zube ya yi paralyze yana da wani ɗan jallabiyarsa da yake kwana da shi bai fi ɗari uku ba da shi ba da rai ba rana kafo ya fitsari a ciki ina zai ɗau babu ya fito yana ka kenan ko da an ce tufafi a nan sanya tufafi ma yana bukatar lafiya yanzu misali baka da hannaye biyu sai ka sa riga ina zai yi kyau ana kada hannaye ina zai kaga lafiyar masu guna abin su za ku wanda ba ta tufafi yake ba ta abinci yake akwai wanda ba ta abinci ba ta magani yake akwai wanda ba ta magani ba magani ya samu ya sha ya zauna bakinsa yake yana sawa zai a kullukum arif illa man ka sautu Fasal sun ya su har yanzu kullukum arif dukkan asirin ku a bude illa man ka sautu sai wanda da tufa da shi Allah kullun yana son rufa mana asiri don son rufe asiri ya ce musa tufafi don rufe asiri ga mata wani yanzu na bi kumre na ala juyi don rufa mana asiri ce duk wanda ya mutu abin ne shi kana yadda gawarsa a bola yadda ake yadda gawon kaji da abin kare sai aka ci abin ne shi sai na ali bin abi yanzu ce ya rasu da lababa na abu talib ya rasu talib ce je ka binne shi an gane duk da ba mata sallar gawa a shekara da suka rasu da khadija ita ba ba mata sallar gawa khadija matar ake ba mata sallar gawa amma ita abin da ya hana sallar gawa gare ta don lokacin ba a ma shar'anta sallar gawa don ba a ma shar'anta kan salawat ba don bayan rasuwa ta ne aka isra'ila da mirai ya sa ba mata sallar gawa amma yar aljanna ce aljanna ma ita ce gaba cikin mata kullukum arin illa man ka sautu kasawtuhu fastaksuni asukum ya ibadi innakum tukhdiuna bil layli wan nahari ya ku bayina kuna sabo dare da rana tukhdiuna akwai ruwayar nan takhuna akwai ruwaya in ka yi wa ta'un rufa da'un kasra tukhuna in ka yi wa ta'un fata'a to da'un din ma fata innakum takhuna bil layli wan nahar al khata yana daukan kuskure kuma al khata yana daukan laifi da gangan ina fata an gane duka yana daukan wannan al khata yana daukan kuskure tajawaza li inna la tajawaza li an ummati al khata ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تأمدت قلوبكم فيما أخطأتم به فهذا باب ليبيا كسكري sannan alkhaba ana iya ɗaukar ganganci wala ta'amun illa min ghisl la ya'kulu ba mai cin itacen gisna a ranar kiyama illa al-khadimun ai ba za ta ce masu kuskure ba don walaysa alaikum birahu bi za ta bi illa al-khadimun sai dai masu yin zunubi don ganganci kenan alkhaba yana ɗaukar laifi na kuskure yana ɗaukar laifi na ganganci sai dai ya za gane na kuskure ko na ganganci sai ka duba me ya biyo a gaba walaysa jina jinahu fi ma afsatu bi wani an kira kuskure amma an kore an ce khabau amma an kore laifi sai mu ce kuskure ne ina fata an gane sannan kuma da yake cewa la ya kuru ba mai cin itacen gislin da wuta illa khadi huna sai ce sai masu ganganci to kun innakum tuqdiuna kuna laifi bil laili wan nahari dare da rana dare da rana duk yadda kake duk ustazancinka da malantarka kana zunubi dare da rana dan yanzu fitanka daga gida zuwa nan kwari nawa ka taka suka mutu a kasa cin naka nawa ko ba ga tururuwa nawa kwaro nawa ko da kafa ko da keke ko da mota <laughs> ba in an ce za ka yi tafiya ko ina in ka zaga zaga ba sai ka duba da kwaro ko babu ka aje ka daga an za mu sha wahala saboda wani bin laili wannan har ka zauna ba za ka mai ka zauna ka kwanta ba san aka mai ku kwanta ba ka je kana noma shirin nawa ka kashe tana baka nawa ka kashe kwaro nawa ka kashe ga ma maganin gwarin su ramazon ina idan ku suka ɗewo da billahi wannan har wannan muke kurakurai saboda haka mu gajiyayyu ne mu kasassu ne suna safo dare da rana yanzu wa ana azkiru zunuba yace ina gafarta zunuba jami'an deleting all kenan shine eh, daidai da la tazna dumin rahmatillah inna la yafiru dhunuba jami'an wa ana safiru dhunuba jami'an sai zanto liman taba ga wanda ya ya tuba don kar mutum zai yi ta zunubi ta yi abun auto ne automatic ne kawai yana yi za'i delete a a sai ya tuba shi yasa Allah ce wa inni la ghaffarun liman taba inni eh, mai gafarta zunubi ne amma mai liman taba ga wanda ya mai tuba fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiru ka nemi gafara in ka nema innahu kana min tawwaba ya yafi fa qultu astaghfiru rabbakum ku yi astaghfirullah in kun yi innahu kana ghaffara shi da kenan wa ana afiru dhunuba jami'an liman istaghfarani wa taba ilayya ya yi lalazi na mulu tubu ilin la'i fawata zasu in kun yi asarar bukun an yi kafira sai aji illa man taba wa amana wa amila salihan fa ula'ika yubaddilu lahu sai aji masa kaga sai an tuba إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني كنمي غفرة أغفر لكم ذن غفرتمك يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري ko ba ku kai ku cutar da ni ba ba ku isa ba ku yi kaɗan ku cutar da ni ku yi kaɗan ku cutar da ni in na kullum tablugu barri ba ku kai ku cutar da ni ba fata zarru ni balle ku cutar da ni ko ba ko Allah za mu yi mu cutar da shi wuce za mu yi zanga-zanga ba kwanaki ba an daki ma'aikatan ne ba a garin ba ka saboda an daki mala'iku <laughs> a ji to kai malakun zulubin nan bana sun yi ta rubutu da yawa saboda haka bari a basu gashi a kona taya a hanya a daga musu gora a ce kai malakul mautin nan ya addabe mu sai ya kama mai tada bom <laughs> amma ba za ka mala'ika mutuwa ba wani ya tawafa ku malakul mautin labi wikila biyu sun ma ila rabbi kun turjawa mutuwar ma a gaban dangi falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idhin kuna kallon shi yana tare yana mimmi mimmikewa nishinsa yana nauyi eh sai da falaula in kuntum khayra madinin tarjumuna ku da ranar in kuntum sadiki to kaga kalla idza balagatit taraqiya wa qila marraq rai ya zo makogo sai ana cewa wani asibiti za mu kai sa waye mai magani gargajiya ne ko me wannan annahu firak shi wannan mara lafiya ya tabbata zai ba duniya har ma za ka jira yana kai karfi wahala to kaga shi ne bakwai ta kuke cutar da ni a'a kwanan nan zafi ya yawa wallahi mu yi zanga-zanga mu ce ba za mu yi sallah ba ko sani ya yawa mu yi zanga-zanga mu ce ba za mu yi azumin ramadan bana ba tun da zafi ya na kullum tablugu zaruri kawai mu ɗibi duwa zuwa yi wa allah maro maro a sama a kawai me ake ne me ne me nukiliya ne a harba sama ba na zuwa duniya wata ba a tafi da nukiliya wuna harba wa Allah inda kullum tablo Ko to ka ku cuta da ko a kwalarsa za ka ga kungiyar 'yan ta'adda kala-kala sun saci turawa sun saci 'yan waje sun saci musulmi sun saci kiristoci ko ba gaba ne sun saci ma'aikaci sun saci waye sun ce sai an ba da kudin fansa ka taba ji an saci mala'ika jibril ko mika'il ko israfi ko bana atidan ko munkar walakir ko malik babu wannan ina ina kullum tabri ba ko sallah take wa kanka ba ku isa ku cutar da ni ba ta zuru ni ne ku cutar da ni walan ko nafi ba ku isa ku amfanar da ni ba fatan fa'u ni ne ku amfanar da ni buhari dai ko ya san talaka da ya nemi kudin kamfen ko kati da ake turawa to jonathan ma ya nemi wannan taimako <laughs> duk da ya ta ya ne ba don zai takara to yanzu aka taba cewa kai jama'a kwanan Allah yana bro da Allah mutu gida gida fi sabilillahi kuma lillahi sai a ce an tattara ta ja aji kan ka'aba eh, mu mun tara a Najeriya mu bada wakili a Ingila a bada wakili a kai Saudiya sai aji kan ka'aba Allah ya zai doka ko mala'iku kumbo ne suke saukowa da shi daga sama an samu karancin gas ko ya bada ya yi tsada a taimaka najeriya da ba ai Allah ba a masa haka walan tablugu nafi ba ku da abin da za ku amfani ne ji an ba ba u balle ba ku amfani to waye sai fito ya magana a duniya da irin wannan gadara sai Allah Allah ne mai gadara ne almutakabbiru shi sai gadararsa ba yanzu muna jin gadara a duniya ba akwai gadara a lahira Eh, za mu zo mu taru shekara dubu hamsin ma bai sauko ba muna tsaye muna jiran shi kafin ya sauko fi zulani min al-khamami ya sauko ma da zai ba abinda zai gaya mana ya ma eh, yace hada yawmul fasl yau rana ne da zan rarrabe ku kai yan wuta wuta ya kai yan aljanna jama'a na ku mun tara ku wal awli da na farko faɗin kana lakum kaidu in kuna da makirci ina shugaban boko haram ina shugaban isis ina su tony blair da suka ta rusa duniya faɗin kana lakum kaidu ina su hajjaji ibn yusuf ina su fir'auna in kuna da wani shiri ina yan gobe da nisa yanzu ma da nisa ina yan tsibbu yasin mai riba to ga mai yasin nan ana mai kasha ne mai gurneti ne ina masu nukiliya Ba in kana da kuma kai in kuna da makirci fakilu gani nan a fili ku yi manta taron da haka allah zai gaya mana da mutane da su sai mu kaka komai to bakin gama ba zai iya magana ba la ya takallamu muna illa mana zina lahu shi kenan sai allah ya zo mataki na biyu ya ce to wanda zai ya gudu ya gudu eh wanda zai ya gudu ya gudu ya wal ins in istata'tum an tanfudu min samawati wal ardi ga fili ga doki tanfudu mun za ku ya gudu a gudu ya ba da dama la tanfudu na illa bi sultan to kaga a duniya lan tablugu Allah ya faɗi wannan magana shekara aru aru har yanzu ba ji wanda ya ce ƙarya ne ba dan akwai bankin ƙasa da ƙasa ba mu taɓa jin bankin sararin samaniya ba to kaga shi ne walan tablugu na ifatan fa'u a jama'a Allah ba lafiya mu tsaya shi da addu'a ya san ka ce shi talaka ma ka kafurta laqad sami allazina qalu laqad sami allahu qawla allazina qalu inna allaha faqirun wa nahnu aghniya sanaktubu ma kalu wa qatlahum al anbiya bi ghayri al haqq wa naqulu dhuqu azab al hariq aya bi kafu nawa bi kafu nawa goma eh, ka irga laqad mun sauna kafara allazina kalu biwa inna allaha faqirun wa nahnu aghniya sanaktubu ma qalu hudu wa qatlahum al anbiya bi ghairi haqqin wa naqulu zuqu azab al hariq to na manta da laqad kad farko su ne eh, aya shida masu kafin goma kur'ani. gashi nan gajeren aya ta man kafin goma lakad kafar alladhina qalu inna la faqir wa nahnu aghniya sanatu ma qalu wa qatlahum al-anbiya bi ghairi haqqin wa naqulu fuqul azab al-ari amma na karshe a kasa shine ayar karshen suratul muzammil inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna to zaka samu goma inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه ودائفة من الذين معك والله يقدر ليل ونهار علم أن لن تغصوه سمع فتاب عليكم سمع فاقرأوا له ما تيسر من القرآن قرآن قولوا سمع علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون Yanzu ne bune fili arzika ta wa ankaru na yi katiluna biyar bisabili la dame. Fasin rabu na shida wa ake Na bakwai salatu wa a tuzakalu wa ma tu wa a karya sun na tafasa. Kar ka na Hassana wa ma tu na goma da ka na bai ta dumo inda wa kaina wa a zama a kafu goma. to wannan kenan amma me yasa kafin da ya maimaitu goma wannan ku je ku yi bincike ayoyin nan guda shida qur'ani kafin ya maimaitu goma ko shida ko bakwai ko da mana kofan wannan kenan sahan sai yake cewa ya ibadi innakum law anna awwalakum da dai a samu na farkon ku wa akhirakum tun daga farko zuwa karshe wa insakum da mutanen ku wa jinnakum da aljanun ku eh kanu su kasance ala atka qalbi rajulin wahid minku takawa kowa ya kure a jaz na takawa kamar zuciyar namiji guda a cikin ku ka bubbuɗe kofofin can eh, da windojin ma'ana da sauran Allah zai kasance kamar namiji guda cikin ku wanda bai ka namijin ba amma ka ce da kowa tsoron Allah sa kamar zuciyar sai na abokar ko dai cikin mubashari na biljanna ko kowa tsoron allah sa kamar na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ma za da zalika fi mulki shay'an wanda bai kara komai a cikin mulki na ba don ya nuna mana ibadarsa ibadar mu baya Allah baya karuwa da shi ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum da dai na farkon ku da na karshen ku wa insakum da mutanen ku ku da aljannun ku kanu ala abjari kalbi rajul wahid minkum su zanto bisa kafirci kamar zuciyar namiji guda daga cikin ku kamar kafircin fir'auna misali ma na kaso zalika min mulki shay'an wannan ba zai rage komai a cikin mulki na ba can kawai karfi ah, inda ya magana rage komai a mulki a ruwaya da muka faɗa na ibnu maja da imamu turmuzi ya ƙara da wata kalma wannan ba zai rage komai a mulki na ba kamar jana a bahuda fuffuken sauro ba zai ƙara komai a mulki na ba kamar me jana a bahuda kamar me fuffuken sauro ibadar baya ƙaran allah sabonmu ba zai rage allah ba mana amila salihan fali nafsi wa mana asa'a ba alayhi yanzu misali mutum da ya yi biyan baka miliyan goma sai ka bata masa ya kasa ya fasa baka to sai ka ce ya ragu <laughs> ta biya ragu ba abinda zai baka ma yana nan ya ibadi ya ku bayina law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum da na farkon ku da na karshen ku da mutanen ku da aljanun ku kamo fi sa'idin wahidi za ku taru a fili guda fa sa'aluni ku roge ni fa daitu kullu wahidin mas'alatan in ba kowa bukatar ai alala akalli kam duk wanda yau yake da bukata to a bukatarsa dai akwai dai yana sai ya zama biloniya eh, akwai lafi akwai kaza ma akwai biloniya tunda Allah ya dabi an tata wani al'ummar da son kuɗi to da kowa zai roƙi Allah bukata Allah zai bai kowa bukatarsa wannan ba zai rage komai daga wajen Allah yanzu da a ce yan garin nan gaba ɗaya za a ɗebe mu a ce a masarautar bi kowa za a ba ta matsayi ta rasa matsayin da za a ba wani za a yi ta kirkira har ya gare to da Allah ya so daga farkon mu har karshen mu da mutane da aljanu Allah ya ce wannan chairman ne wannan kansila da wannan famsa ne ya ba wa kowa mukamin da ba a maimaita ba kowa zai samu da mukamin birjin <laughs> illa ka ba yanzu ya zama da halal ba haka Allah zai ba ma'ana zai biya wa kowa bukata illa kama yin kusur mihiyar sai dai kamar yadda alura in ma zai na kasa idan auda kalar bada ya shigar kogi karka ce wai dukiyar Allah kamar kogunan duniya ne abin da ya bamu kamar alura ne aka soma a dukiyar Allah ya fiya. amma ai mana misalin da kwakwalwar mu zai zai gane ma'ana yadda ka sani da za ka samu teku babba ka samu ka zo da alura kamar ka samu atlantic ocean din nan ko ka san baharun nil kogin maliya sai ka tsoma allura sai ka cire za ga ruwan kogin ya ragu ba eh, za ce ya na kasa kai ruwan ya ragu don an tsoma allura ba ko ka tiba ka za ka cire mana mai zai yanzu ruwa ma ko da a murfin ki ne ka tsoma allura ka cire zai rage shi ma'ana ne ba zai rage komai a wajen allah ba dobi iskar da ya ba ake shaki a kake numfashi tun da aka yi duniya ka taba jin iskar ya gare duk wani gari nasa ya gare to kwanansa ne ya gare sai ga yana ta zufa zai mutu don ba iska ga wani yana jin sani da bargo arzikinsa ba mai tsarewa tun da allah ya yi duniya ya turo kwallon rana ka taba jin kwallon rana batirinsa ya mutu ko kwailinsa ya mutu ko jamfansa ya zube ko su ya fita ka nan shi Allah kyautansa ba ba bane original duk abin da dan adam yake so duk abin da zaka Allah ya yi sai bai wa dan adam basira yin irin na Allah amma a suna ne amma a hakika ne ba daidai suke ba shi Allah ya yi rana ya yi wata dan adam ya zai yi wutar lantarki ina yadda za ga yara sun riki eh, wani dan batir matacce sun jona gula suna wasa kana ga kawar wasa yara suke haka allah wani su kayi ne su abu na duk allah yana ga wasa yara muke biyar <laughs> da ya fitar da rana ran ka haka wutan ka na lantarki ba ganin ta za a yi ba <laughs> ko kaga nasa ya fi karfi kuma baya mutuwa gulon baya mutuwa batir baya mutuwa eh ko za a dauke sannan ko ka dubi ruwa mana eh ruwa sai ga ana biyan kudin wata wadda ruwa ma ba ko da yaushe ba a ah, ruwan ba zai haura tudu ba kan to yayin ruwan sama ina ne ba ya shiga <laughs> kaga su yana bayarwa ne da yawa kawai ka duba yanzu in za ka je wajen fakanaiza za ka sa iska a tayar ka sai ka biya iskar gas sai ka biya amma iskar numfashi ba shi ba rayuwa sai zan kyauta amma dan mota na sai ka saya ka dubi glass tabarau sai ya ake yi irin wanzai ba bani kyauta wanda da kai maka sai da ka sa glass don ado da barazana kaga sai baka idon kyauta glass kuma da kuɗi ko glass nan da na ya fashe idan ko gashi nan kuma idan bai yi sa sai masa wani ruwan gishiri gishiri shine ruwan batir kenan ruwan batir ba batir rin mota menene ba yana da ruwan gishiri gishiri ba to ai hawaye ba ka jinsa gishiri gishiri yana wanke don ko da yaushe ba sai ka yi kasa ingilis ba ba a bar shi a bushe ba ruwa ba balle kada faso da ya kama gaban ka ya kama idan ya tsage sai na zaka ji kasa dutsen dutsen abu sai wa idon malaha kuma ya masa murfi nan da nan kwaro yana zuwa kafin mai gaji a jami'an tsaro gashi kana ganin su gashi kowa nan da bindigarsa nan da nan rub ya rufe ila ya yi maka kunne to ya zo kunne ba murfi ne da shi ba in ai maka murfi za a zuwa ce to ana buga maka kofa ba za ka je ba don umar ba a rufe ba wani yana da nauyin barci sai maka kunne tunda ba murfi kar ya sa maka ruwan zaki ciki shi azuma su dame ka sai ya sa ruwan daci Allah Allah ne ba ya tsara kayan ba ayi Allah ya yi abubuwa shi da kenan sai dai kamar yadda in allura zai iya da rage ruwan kogi in an tsoma shi aka ce ya ibadi inna ma hiya amalukum usiha lakum ya ku bayina aikin ku ne nake tara mu Allah ne uban adashe ko uwar adashe dan idan mala'iku sun rubuta abu da damu suna kai mishi ayyukan ku nake tara muku sama huwa fi ku biya sa'annan in cika muku sakamakon faman waje da khairan wanda ya mutu ya samu alkhairi aljanna kenan wala ba iyawarsa bane fal yahmadillah ya gode wa wa man waje da ghaira zalika wanda ya samu kishiyar haka ya mutu ya zama dan wuta to kare ya rika cewa Allah tsine wa shaidan fala ya lumana illa nafsu kada ya zargi kowa sai kan zan shi bi shaidan wannan shi da hadisi na dubu biyu da dari biyar da saba'in da bakwai a musulun akwai wanda duk lokacin da ya karanta hadisi na sai ya durgusa da gwiwarsa روى مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده نارا زيد ألا درينا يكي أنوسا لو لم تذنبوا دا بذاكو يزنبي با لذهب الله بكم دا ألا يتفير دقوا أدورا قصا ولا جاء بقوم يذنبون سيزو دا وسمع سزنبي فيستغفرون الله فيغفر لهم سيسن مغفرا الله سي الله يفير معنى ذنبي baya sa ka rasa matsayi a wajen Allah muddin kana tuba muddin ka tuba wannan kira wannan hadisi ya zuwa sai musu hadisi da 2749 ruwayar abu huraira amma still kuma imam muslim ya ka irin wannan hadisi a sai muslim amma ruwayar abu ayyub al-ansari shi hadisi na 2748 kuma turmuzi ya kawo sun hadisi na 3539 hadisi abu ayyub al-ansari shi ma irin wannan sai dai karin da akwai abu ayyub al-ansari yana kan gadon mutuwa sai ya ci akwai wani hadisin da ba na ke in gaya muku na koye muku shi don kada mutane su yi sakaci su yi ta zunubi an gane ko amma da sallar mutuwa ya zo to bari in don kar in mutu na boye ilimi sai kawo na hadisin shine Allah ya ce eh, laulan tukne ne Allah Allah ya ce eh, da ba ku zunubi da Allah zai tafiyar da ku ya zo da wasu to amma kuna zunubi ku tuba Allah yana son masu tuba inna la yuhibbu tawwabin wa yuhibbu mutatahhirin ففي الصحيحين عن ابي هريره قال انه قال سمعت رسول الله ناجي منزو الله يقول انا والله اني لا استغفر الله ولا انا استغفاري واتوب اليه ina tuba zuwa gare shi fil yawmi ayini da akthara min 70 mara fiye da imam bukhari ya kasu bukhari hadisi da 6,307 wasu lasai wasu hadisi da 2,259 وروى مسلم عن طارق ابن عشر أنه سمع النبي يا جاء النبي وأتاه رجل ولمت يا زمان فقال يا رسول الله سيدي يا من زعل كيف أقول حين أسأل ربي يا إذن فلا لغة نزل رجوع ربي قال سيدي قل كتي اللهم اغفر لي وارحمني وآتني وارزقني كتي الله كغفرت من كيما رحمة كيما أقوى كأزرت لي ويجمع أصحابي أو سالبي عليها تنصف إلا الإبهام ضمن دبر ما يضع أي أبو هدني Allahumma firli daya warhamni biyu wa afini uku warzuqni hudu dawa ya jima ya hada ya tsunsa gaba daya illa al da babbar yatsa fa inna haula tajma'u laka dunyaka wa akhirataka duk wanda ya fadi wannan addu'a ya hada masa duniyarsa da lahirarsa don a cika akwai gafara akwai rahama akwai lafiyar jiki akwai arziki kaga ai shi ne daɗin duniya lafiyar jiki da arziki ga lafiya ga arziki ga lafiyar da za ci na lahira ko ga gafara ga rahama musul ya roto hadisi da dubu biyu da ɗari shida da casa'in da bakwai daɗin ɗaukar addu'ar annabi kada wani ya ci ato ni na gama alisla na yi diploma na yi digiri na karanta luka bari tsara na wa larabcin sai ka je wani dogon addu'a kai awa ɗaya kana yi wannan guda ɗaya da annabi ya fara kuma wani yana yi ya fi ka matsayi ya kwashe shi Allah ai ba wai zaka hada larabcinka ai kaza kaza yana da kyau Allah ya Allah bil aka ka bani kaza bil saka ka bani kaza duk abu ne mai kyau amma in ka dauki na annabi shortcut ne dan <laughs> kadan ya biya maka bukata dan <laughs> kadan ya biya maka bukata shi yasa wani sai kai limamin ya zo alƙalin kai ya iya larabci ba hade-hade larancin ba ba laifi amma ya rika ɗauko irin waɗanda annabi ya don annabi ya fi kowa hangen nesa yanzu idan ka ce allahun marzuku ne ka tsaya na ai ka gama in wani ce ya allah ka bani kuɗi da lafiya da mace na kwarai da motar hawa da jirgi da hajji da umara ka bashi ya irga koma lala ne kai da kaji Allah kuma rujuku ne kafin shi domin duk alkhairin duniya da lahira ya shiga cikin arziki to shi da daɗin abu afdalu siyaqul sigar istighfar rawal bukhari an shaddad ibn aus an nabi annahu qala sayyidul istighfar mun fasara sayyidul istighfar a baya an ta kula alama an ta rabbi la ilaha illa anta halattani wa ana abduka ya Allah babu wata da cancanta sai kai ka halicce ni ne bawonka ne wa eh, kai ka halicce ni wa ana abduka ne bawonka ne wa ana ala ahdika ni ina kan alkawarin ka wadika da wa'adinka alkawarin in bauta maka wa'adin da ka ba na rayuwa ina kanta in kwana na ya kare zan mutu masadatu zai dai iyawa ta ya Allah nake binka a uzu bika yana neman tsarin ka min sharri ma sanatu tsare ni da sharrin zunubin da nayi ka yafe mu abu ulaka ina tabbatarwa a gare ka ina amsawa a gare ka bi ni'matika alayya da ni'mar da kai mu wa abu ulaka ina tabbatarwa na amsa bi zambi da zunubaina ban musanta ba fa filika yafe mu fa ya da yafiru zunubai illa qala sai annabi ya ce wa man qala aminan nahar wanda ya faɗa da rana kafa ɗaya da safe gina biya ya ba da yaƙini da ita fa mata sai mutu min yau a wannan yinin kabla an yamsu ya kafi ya kai yamma fa wa min ahlil janna shi dan aljanna ne wala shakka wa man qala haminan layli wanda ya faɗa da daddare wa wa mukinin biya ya ba da yaƙini ba wai gwaji ba fa mata kabla an yamsu ya mutu kafin gare waye fa wa min ahlil janna shi ma dan aljanna hadisin ya zo a sulhu bukhari hadisi na dubu shida da dari uku da shida ma ya ƙuluhu hal khurujihi min baiti mu abin da mutum zai faɗa a halin fita daga gida رواه الترمذي وقال حسن صحيح عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال من قال وند يا فدا يعني انا اذا خرج من بيتي دان زي fita daga gidansa bismillah tawakkaltu ala allah la hawla wala quwwata illa billah yuqal lahu sa'atu wa kufita an itar maka wakita an kare ka wa tanaha an shaytan sai an santar maka da shaytan wannan mun fassara a baya hadisin ya zo cikin sumu a ba ma ya kuluhu ma ya kulu abu da mutum zai faɗa mara a fi manamihi ma ya karu wanda a mafarki ya ga abin da yake ki a mafarki ka ga abin ki me ya dace ka fara fafin sahihaini an abi kata da an rasulullah annahu kala a ru'ya saliha kyakkyawar mafarki Minan allah daga waye daga allah kyakkyawar mafarki daga allah yake wa ru'ya su sau mugun mafarki ba ina shirya da shi in kai mafarki mai kyau daga Allah ne kuma zai faru in kai mummuna mafarki daga shedan ne ba zai faru ba amma don taimaka kan kada ya faru sai kada ya tsinkar maka da zuciya sannan kuma kada ka gaya wa kowa amma kana gaya wa wani sai ya maka fassara to in kai wasa sai ka hadu da shi fa marra aruya wanda ya ga mafarki kariya min hayaki ana bin sa za a kama shi ana duka ya yi mafarki yana sata yana wani abu babu kyau wani yan an ya sare ya yi tofi a hagunsa gefe a wani wani ta'awwaz billahi na shaitan ya nemi tsarin Allah daga shaitan yana tashiwa ko a kwancin ko a zaune ko a tsaye sai ya nemi tsarin Allah daga shaitan ya tofa a hagu sau ta gina abubuwan da dama wala yi yukhbir biha ahada kar ya ba kowa labarin mafarkin fa in ra'a ru'yan hasana in ya ga mafarki mai kyau fal yubshir ya yi sa an gane ko wala yi yukhbir illa man yi kada ya bada labari sai ga wanda yake so an gane ko sai ga wanda yake so ya ba masoyansa labari gama mafarkin alkhairi to ana sa ran zai faru amma fa kar ka wa magiyinka Eh, ka ga masoyin imam bukhari ya kasar bukhari a hadisi da 3292 da hadisi da a yi wannan mafarki na alkhairi annabi yusuf ya gani yana yaro yake ga babansa in qala yusuf li abihi ya abati inni ra'aytu ahada ashara kawkaban wal shamsa wal qamara ra'aytu li sajidi ga sai baba yace be ya bunayya la ya ru'yaka ala ikhwati kayan wanda wanda eh, uban su daya yan ubanni ce kada ka gaya musu kai ko uwa ɗaya uba ɗaya wuce amma yana haushin ka kai mafarkin alkhairi kada ka gaya musu haka annabi abu ya ga dan sa ya bune ne la ta suzuru ya ka ala yin don in kai sai ki dole ka kai za su kulla maka mata in ka sani in kai mafarki kai wallahi na mafarki na kuɗi din na ba ku miliyan ɗari ɗari to yanzu ba mamaki baban ku daya amma wani zai tunani to yanzu wannan kenan wannan kenan yanzu yana so da ya ce zai mafarki zai zama wani abu ku yanzu yana ba mu to in ka san zai kawo matsala ko karanta sai ka roƙi Allah ya tabbata eh, ka roƙi Allah ya tabbata maka wannan mafarki a mafarki dama in kai ba za ka tashi ga ganka da abun ba sai dai cikin sahaba annabi wayanda Allah ya baiwa wannan sa'a eh cikin sahaba annabi wanda Allah ya baiwa wannan sa'ar eh, akwai hadisin haka amma in ba haka ba don kayan mafarki kana da kuɗi ba za ta da daloli a don ka don kayan mafarki kana figan kaji ba za ta ji gaji a koshin kake sai ka sha ruwa ba amma akwai wani sahabi na sunansa ya kwanta ma hadisinsa imamu bukhari ya kawo hadisinsa cikin kitab manaqib sahaba littafin matsayin sahabai ya kawo sahabin annabi da ya yi mafarki da ya mafarki ga wani dogon filaye gani a sama karshen filar ga wata abin kogiya ah, da igiya a cikinta yanzu zai hau filan ya kasa sai wasu zo suka daga shi filan wani tsakiyar wani lambu ne mai kyau da aka daga shi ya kai shi sai ya rike igiyar to cikin iko allah da yi wannan mafarki da wannan igiyar a hannunsa yana farkawa daga farci kuma sai ga ga igiya a hannunsa an gane ko sai ya farka da wannan igiyar a hannunsa to har ma annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa wannan Allah ya tabbatar maka za ka tsaya a kan igiyar musulunci da aljanna dara ba zaka ka canzu ba haka ba kaga wani wali wani kira to anan rawa musul an jabir an rasulillah annahu qala idza ra'a ahadukum idan dayan ku ya ga arru'ya mafarki ya karwa da yake ki falyabsu an yasarihi salata yayi yayi yayi tofi tofi ire toga iska ta agunsa ba yawu da majina ba yayi tofi ta gebe agunsa salatan sau wali yasa isbillah ya nemi tsarin Allah mina shaitani daga shaitan salatan sau wani tahawwal ya kaura an jambihi daga gefensa allazi kana alai wanda yake kai in a lokacin da kai mafarkin tsoron nan kana kwanci a gefen hagu to kana bude don bayan kai to bisa uku a hagu sai ka juyo ka dawo dama in ka kana kwanci a dama kai wannan mafarkin tsoron sai ka juyo ka dawo mai hagu wannan hadisin musulun ya kawo sai musulun hadisi da 2262 fafi sahihaini ana abi huraira yaqulu qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zala ce faman ra'a shay'an yakrahu duk wanda yaga abin da yake ki a mafarki wala yaqusu ala ahli kada ya ga wani wani ya kun inda hali ma ya mike fali salli sallar raka'a wani hadisi ya zo a sahihu al-bukhari hadisi sha bakwai sai musu hadisi da 2263 to kaga wannan a janibin mafarki da yin maganan nan ya ji hankalinmu cewa idan mutum ya ga mafarki ko ya ga abin tsoro kar ma ya damu ka yi mafarkin wasu bi ka da bindiga a wani yayin kaka duka da ya tsorata ka shagon ka ya kama wuta duk karya ne ka ya mutu babanka ya mutu duk wanda ka da ya dame don daga shaidan ne bai sa ka haushi saboda haka ba zai cutar da kai an gane ko mala ya ce me ake nufi ma'ana anna la ta'ala ja'ala hadha sababan lis salamati min makruhin yatarattabu alaiha kama ja'ala sadaqa wa qatil lil mar wa sababan lid dafil bala kai Allah ya so yanzu idan mutum yana son Allah ya tunkuɗe bala'i a dukiyarsa ya rika sadaka ko ko ba ka ba to a duk lokacin da kai mafarkin tsoro to wannan wani bala'i ne zai same ka sai Allah ya tsoratar da kai a mafarkin tsoron da ka ji din shi kenan sai biliti na wancan bala'i <laughs> ina ba ta gane sai aka yi alatin din gaba ya tunkuɗe maka wani bala'i Allah yana so saboda haka wannan shi ne ka'ida wannan magana da na faɗa nawawi ne faɗa sharan sai musulun a gargashin wannan hadisin saboda haka sannan ko nawawi da hankalin ya dace mu tattara wa'annan ruwayar gaba daya kaga eh, hadisin farko yace ya zama barkin sharri kar ya faɗa sai wani hadisin kuma to fi ta abu wani hadisi yace na bi laraka a biyu ko ba gaba wani hadisi yace eh, neman tsari daga shedan wani hadisi yace ya canza tsarin zagin jikinsa inda yake kwance to duk wannan hadisan sai ka hada su gaba ɗaya kai aiki da su a ah, neman tsari daga shedan da yace neman tsari amma bai biya maka yadda yake ba to yadda za ka yi kana mafarkin tsoron ko kina mafarkin tsoron kana farkawa sai ka ce a'udu billahi minash shaitani wa sharriha tuf a'udu billahi mina shaitani wa sharriha tuf a'udu billahi mina shaitani wa sharriha tuf wani lokaci da ka tashi baka tuna ba wani sai da rana ma sai ka tuna kai yau ba na yi mafarkin tsoron kai kana tunawa sai ka ce a'udu billahi minash shaitani wa sharriha a'udu billahi mina shaitani wa sharriha ka tofa a gunka sau an gane ko kuma kana iya sallah raka'a Eh, in ka so da dan rashin kuzari a jikinka don bacci sai da ba da za ka yi taimawa kai na fila ka wannan kenan ka? Ka? hada duka ka yi aiki da ita alƙazi ya ce mai amfanin tofi ta abu sau za ka ce domin shi shekan idan zai zo wajen ka ko da baya zuwa ta dama sai ta ina sai ta abu lefti ne shi kenan tun da ta abu yake zuwa shi shekan ta abu yake zuwa sai Allah ya Allah kuma don ya hadar da kai kuna ji sai ya baka yanzu mutum in kana son ka nuna masa kare na mishi shine in yana magana yanzu idan mace tana son ka nuna gaye kare na shi yana cewa ke jima ya ta yi kaki ta tofara a ƙasa kina ya zama abin kyama to ga shaidan da jata ne kuma ta ne kuma abin kyama ne to wannan kaga shi ɗan yana gani ya fi kowa sai allah sa ya sa yawun da ka tofa na ɗaya akwai wulaɗanci a ciki na biyu kuma wannan bala'i na makami da yake cikin yawon nan ya fi nukiliya bala'i kana tufsa kare na shi ko na biyu ka kona shi ka babbaka shi wannan kenan sannan kuma wannan mafarkin kada ya gaya wa kowa na sharu kowa ma kawai ka su gaya ina ba zan gane amma na alkhairi za ka faɗa amma wa masoya domin gargashin nan aka ce me yasa aka ana ga gaya wa kowa din in ka faɗa sai wani ya maka mugun fassara to zai afko a kanka in baka yi sa'a amma kai ko in kai mai wayo da mutum ya ga maka mafarki koda zahirin zahirinsa mugun abu ne sai ka yi masa kyakkyawar fassara ta alkhairi ita eh, kai na yi mafarki ba na mutu sai ka je ka da fassara mafarkin za ka yi tsawon rai ina fata an gani. shi yasa ba zai ka san ka don wani ya ce ya yi mafarki ya gansa a wani gado na alhariri yana kwance kamshi yake sai wani makiyarsa sai ce wannan makara ne kana cikin likan fada sai ta maka turare kada kai sai nan da na ya kwasfara sai ce sai na faɗo ko daga kan gada sai na dawo gida ba da tun farko bai gaya masa ba da ya fi masa ko mafarki alkhairi abin da aka ce kar ka gaya wa kowa domin in ka gaya masa yana hasara da kai zai tashi iya kokarin sa kama kana neman aiki ya san daga zuwa aikin ka yana wuri kaza sai kai mafarkin ka samu ga gaya mishi to zai je bata ka wuri <laughs> shi ya samu za ka fada ba wanda ke da ko misali kana da neman aure kuna takara da wani abokin ga wasu sai kai mafarkin ka aure da ana walima in ka zo ba masa zai abu buzu ba wannan kira bikirun iza kultahu thumma da auta ustu ustujiba laka zikir wani ambaton Allah ne iza kultahu idan ka faɗe shi thumma da auta sanan kai addu'a ustujiba laka za a amsa ka addu'arka روى البخاري عن عبادة بن صامت أن النبي قال من تعر من الليل wanda ya farka cikin dare tana barci sai ka farka cikin dare kudin cizo ne ya farkar da kai ko kudin gado ko sauro ko susufu kawai sai ka farka cikin dare faɓaɗa sai ce la'ila illallah wa da hula shirikala lahul mulku wa lahul hamdu wa wa ala kulli shayin gadir alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah sun maƙala sana sai ta allawan filli allah ka yafe au da a koyi addu'a ya roƙi allah da kowane yare to su ji balahu za a karbi addu'a su kwamfan kawai fahimta ta wadda ya yi alwala a lokacin wasu sallah ya sallah ƙwabilan kwamfan kawai sallar da ya karbi sai bukari hadisi da dubu da ɗari ɗaya da hamsin da hudu ba ma ya faru babu abinda mutum zai aikata manin sai gaza wanda ya farka ƙablar fajiri kafin ketowar alfijir ففي الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من زعل الله يتي يا قد الشيطان شيطان قل إجيا على كافيتي أبي ساكية كو كرشان رأس أدكم كان ديون شيطان قل أكرشان كنسا wanda mun fassara irin sa a baya idza huwa nama yana barci talata uku kulli uku ya zuribu kulla hudata yana buga sai daga kan kowace kulli sai ta alaika lailun da sauran dare ka sake barci kafin ta ta tashi kai nafila alaika lailun tsawil da sauran dare mai zuwa farkon ka kwanta fa'i ne sai gaza amma idan ya farka fa zakara Allah sai ya ambaci sunan Allah in halal ugdatun ugdatun kulli daya ya warware fa in tawadda ya alwala in halal ugdatun kulli na biyu ya warware fa in salla in ya salla in halal ugdatun kulli na uku ya warware fa asba sai wayi gari na shida da kuzari dayibun nafsi da dadin rai yana ta walwala yana ta murmushi kamar ministan samar da walwala wa illa in ba haka ba asba na su zai waye gari ran zaba ce katlan jikin zaba ce barci kai ba ma ka tashi a gari kamar noma yi saboda haka kiyamu lalle yana taimakawa a wannan bangaren hadisi ya zo cikin sahih bukhari arba'in da biyu sai musa hadisi na shida azkarun nau zikirin barci zikirin yi kawai bane naka zikiri ne da zai kara maka karfin jiki falata a tabi la ba sai ka nemi mai maka aikin gida ba fafi sahihaini an ali anna fatima alaihi assalam fatima amincin Allah ya tabbata gare ta shaka ta kawo kuka matalka abinda take haduwa da shi min asarin raha na gurbin kwakwal kanta eh, kanta yana kanta Eh, don eh, faskare da surfin gida surfin hatin gida nika garin gida fatan nabiya sallallahu alaihi wasallam sabiyun sai aka zo annabi da fursunoni fanqalakat sai aisha ta tafi wajen annabi falam jirgu ba same shi a gida ba fa wajadat aisha sai ta tarar da eh, kishiyar mamarta babarta aisha kamar na sai ta bata labari da Allah ne aikin gida na mun yawa idan babana ya zo da Allah ke gaya masa taimaka min da mai aiki walamma ja annabi lokacin da annabi ya zo akhbarat wa aisha aisha ta bada labari kenan ya ko ba ke ki haifa ba yar mijin ki ai yarki ce sai ta bata labari ba je fadima fadima ta zo tana neman taimako don tana shan wahalan aiki fa ja annabi ilaina aisha ta ce sai ah, na ali ce sai annabi ya zo gidanmu wa gana kan na mazaji ana mun ɗibi abin kwanciyar mu me ake nufi an ɗauka ya mu dakin kanana da rana sai a cire shimfiɗin waje don in ku ya shigo a samu wajen da za a zauna da bakuwa a yi hira da ita inda dai sai a ɗauko a zuwa shimfiɗa fa za sai na tafi a goma don in tashi in marati annabi fa qala sanabi ta alama kani kuma ku zauna inda kuke fa qala bainana sai zai zauna tsakanina da Fatima ya zauna tsakanin hatta wajatu an daji bar daga da mai sanyin duniyar kafar sa ala sadri a kirjina ina alama sai na yana gonce kenan sai annabi ya zauna ya mika kafar sa cikin tafin kafar annabi akwai sanyi aka sai na da yake ji a kirjinsa su kan sun more wa qala sai ce ala kuma shin ba ku labari khairan min ma sa'altuma ni fiye da abin da kuka tambaye ni a ba ku tabalon ne a ba ku feldin ne ko ba ka ba maganin gajiya idan akhadtuma in kun dauki mazaji ko abin kwanciyar ku kafin kwanta to kabbira arba wa talatin ko ya Allah kubar Allah talatin da hudu wa to sabbiya subhanallah talatu wa talatin wa ta mada alhamdulillah talatu wa talatin wa wa khairun lakum min qadim wannan shi bi ku alkhairi sama da mai hidima sai mu gane malam uwa to shi ke muna faɗa na daidai Allah ya ba mu da dansa kuskure ko ba da tuna shi Allah ya fi mana subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta نستغفرك ونتوب اليك